yayin ziyarar bazata da jami'an hukumar kula da albarkatun man fetur ta DPR suka kai an koma ban da wasu gidajen mai da ke fasa man fetur zuwa ƙetare baya kuma ga gidajen man da ke matso ke bututun sai da man su gidajen mai shida ne ma dai suka fada tarkan hukumar ta DPR a kanan hukumomin Gombe Hon Mobi ta Arewa da kuma karamar hukumar Mobi ta Kudu ga ma ta bakin wani mai sai da mai da aka samu suna tsuke bututu ke tun da ya ce haka din zai iya yiwa ma ba da sani na ce me yake faruwa ce a ah, dai ka yanzari ka zo na ce ba da maganin zuwa Babban jami'in hukuma ta DPR wato Operation Controller mai kula da jihar Adama Alhaji Ibrahim Ciroma shine koyi jagoranci wannan samamai da aka kai kamar haka. The rate at which fuel is finding its way across our border is unacceptable. And I will also seize this opportunity to call on the security agencies, agencies manning our borders to please step up their operations to make sure that no product crosses the border to other countries. Gaskiya wannan abun takeici ne kuma mun sha gargaɗi masu gidajen mai yanzu haka mun gano akwai kusan gidajen mai arba'in da biyar da ba su da rajista a jihar Adamawa kuma tuni ma har mun mika sunayensu ga rundunar 'yan sandan jihar domin ɗaukar mataki. kuma za mu ci gaba da wannan aiki da muke ba sani ba sabo a cewa jami'in hukumar ta DPR Ibrahim Chiroma. These people engaging in smuggling this product are highly unpatriotic. To sai dai kuma tuni ma kungiyar dalalan man fetur a Najeriya Ifman ta ko nesanta kanta daga waɗannan gidajen man da ake zargi cewa ba su da rajista alhaji abubakar a butu da ke zama shugaban ƙungiyar dalalan man fetur mai kula da jiyan adama da taraba ya ce waɗannan gidajen man da aka samu ba na 'ya'yansu ba ne mu muna dilin da lasis stations ne wanda suke da lasis suke da takardu na ƙa'idojin aikin mai wanda gwamnati ta yarda da su sa'annan gidajen man da aka samu din nan su ma abinda suka ce on lasis stations wato waɗanda ba su da takardan saukewa da sai da mai ka gana idan ka duba ba membobin mu bane saboda haka bamu da magana a kansu kuma ba za tuntuɓe mu a kansu ba amma in mutum bai sani ba in ya jance gidan mai sai ya ɗauka cewa membobin mu ne da na sani ga membobin mu shine controller ya yi yawo a nan garin gaba daya ya duba ba wani gidan mai daya da ya rufe sabili da kayan da ya kamata ana sayarwa ya samu ana sayarwa kayan da ya kamata an ba mutum a gidan mansa wanda yana da mai a ƙasa bai sauke ba an samu motar din a tsaye duka dai haka aka zaga kuma ya dubi famfuna ya tabbatar famfuna din suna nan lafiya to har da haka dai yayi jan kunne akan wasu abubuwa wanda bai kamata a ce makita ya dinga yi ba ba kuma ya yi shi don ya same su ya samu mutanen mu da laifi ba saboda haka a nan daga nan adama har taraba ba wani gidan mai da aka kulle a wannan matsayin a wannan dalili din babu ko daya gidajen man da aka shiga ma kamar nnpc can an same su da motocinsu guda uku bayan mun da suke saura motoci a ƙasa. Koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga irin matakan da hukumomi za su ke ɗauka akan irin waɗannan gidajen man Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.